الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم طب gaskiya gayyato na aka yi na zo taro kawai yanzu aka ce na zo na yi amma dai wanda suka ce sun isa don haka Allah ya sa na iya akwai addu'ar da ake yi in za a yi MC ban yi ba da zan fito muna isar da sakon maraba da fatan alkhairi ga ɗan uwa ga gadon kaya muna roƙon Allah ya saka da alkhairi cikin halartar sa wannan taro namu insha Allah haka na muna isar da sakon maraba da fatan alkhairi ga malam hussaini Shehu wanda yake wakiltar Alhaji Abdullahi Ahmad Yola muna kuma isar da irin wannan sako ga babanmu a alhaji mutar kwaru tsohon shugaban kafar sadarwa ta rediyo kan. muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa kawo kowa da alkhairi muna isar da irin wannan sako ga malaman wannan kwaleji da shugabanni shugaban sashen nazarin alkur'ani gwani mudassir adam malam muhammad ashir sani shugaban sashen nazarin koyarwa a makarantun firamare da shauran manya-manya da suke shigowa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da kowa gida lafiya ah. wannan ba yan uwa za mu gayyaci gwanin ƙwar'ani malam mudassir adam shugaban sashen nazarin alƙur'ani na wannan kwaleji domin ya karanta mana ayoyi daga littafin allah maɗaukaki gwani mudassir to ai gwani ba sai an gaya mar ba in dai ƙwar'ani za a biya kawai in yana nan sai a ce bismillah na fito aka makalla sai na gode أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير <clears throat> وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الحمد لله آيوي كنن دقاء القرآن من جرمى دقاء ونين mudassir adam wanda ba a buƙatar a yi ta'arifin gwani idan zai kama ƙur'ani ƙur'ani ne yake bayyana waye yake karanta shi Allah ya ƙara haske mai girma gwani ‘yan uwa kai tsaye za mu shiga cikin manya-manyan ajandoji a wannan taro ne albarka shine wannan taro taro ne na ɗalibai wanda suka kai wata marhala suka cin mata ta ilimi wannan marhala marhala ce mai mahimmancin gaske wadda ya cancanci a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya mana wannan arziki ya mana wannan tagomashi ya ba mu lafiya ya arzuta mu da rayuwa ya kuma zaɓe mu a cikin mutane muka zo muka rabauta da wannan ilimi gwaggwaba. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta abin da yake a gabanmu shine sauraron nasiha daga babban malaminmu kuma ɗan uwa aboki wanda baya buƙatar shi ma a ce waye wannan malamin abin da yake buƙata kawai a miƙa mar abin magana idan ya yi jawabin jawabin zai faɗi waye shi mai jawabin malam lawan abubakar gadon kaya zai yi mana jawabi ne akan mahimmancin littafi ga ɗalibi littafi ga ɗalibi بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako na tashi a gabanku a matsayina na ɗan uwanku ɗalibi don in gabatar da wannan muhimma a wannan kwaleji mai albarka na ilimin shari'a na margayi aminu kano a wannan jiha tamu mai albarka ta kano makarantar da aka fi sani da legas kamar yadda aka faɗa matashiyar tattaunawa ta shine bayani akan mahimmancin littafi ko shakka babu littafi yana da matukar mahimmanci domin shi ne turken ilimi ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya sanar kuma ya koyar da bayansa yadda ake turke ilimi ta hanyar littafi ko mu ce ta hanyar rubutu wanda daga rubutu aka samu littafi shi yasa za mu ga sunan ɗayan daga ɗayan aka fitar da shi alkitabu min alkitabati Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi rubutu kuma yakan aje abubuwa waɗanda suke nasa bisa ga siga ta rubutu idan na ce Allah subhanahu wa ta'ala yana rubutu na san ɗalibai ke tattare da ni za su lura da ka'idar nan ta laisa ka mislihi shai. dan an ce Allah yana rubutu ya nufin rubutunsa irin na bayansa ne domin ya gaya mana ka'ida ga mamiya inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun shi komai yana yin sa da kun fayakun to amma dai ya gaya mana cikin ayoyi masu tarin yawa a alqur'ani cewa yayi rubutu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa bisa ga misali وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس مربو تامس سوء يهودا وأتكين التوراة cewa hukuncin wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi ya tabbatar cikin hadisi ingantacce hadisin da yana cikin sahih bukhari da ma wasu daga cikin littattafan hadisi cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya rubuta wa annabi Musa at da hannunsa hannu irin wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa katabna lahu fil alwani min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli mun rubuta a cikin al'alwa jam'i na lawh allunan da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wa annabi Musa a taura a cikin ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga haka a wata yare ce wani ƙarƙa ta na fi zaburi min ba'di zikiri annal arda ha, ibadiyas salihun mun rubuta fi zaburi a cikin zabur wanda zabur zai iya ɗaukar zabura ta annabi Musa a ta annabi Dawud wanda akan kira ta da suna zabur wa ataina dawuda zabura sannan kuma zai iya ɗaukar dukkanin wani littafi domin asalin kalmar zabur tana nufin alkitab fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wadh-dhuburi wal kitabi munir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inna Allah kataba kitaban wa huwa indahu fawqa arshihi anna rahmati sabaqat ghadabi ubangiji ya rubuta a cikin wani littafi kuma ya aje littafin a tare da shi a saman al'arshinsa me ya rubuta a ciki shine fushi na rahamata ta riga yi fushi na wannan alkawari ne ubangiji ya daukar wa kansa subhanahu wata'ala dan ya ji kan bayansa to amma abin da zai bada mamaki wata buwaya ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi aiko annabin karshen zamani sai ya sanya shi kuma baya rubutu Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun baka kasance ba kafin saukar alqur'ani tatlu min kitab kana iya karanta wani rubutaccen abu wala taqutuhu bi yaminika kuma baka rubutawa da hannunka na dama wanda wannan ya nuna rubutu akan yi shi ne da hannu kuma musamman hannun dama kuma wannan baya kore samuwar masu amfani da hagu wanda kuma wannan wata hikima ce ta ubangiji ita ma zaunanniya amma dai asali rubutu na hannun dama ne ubangiji ya ce idan lasabal mubtilun inda tana yi karatun ko rubutun kafin a saukar ma da ƙur'ani, to da makarnata sun samu damar suka da abin da suka jefe ka da shi na cewa ƙur'ani kai ka je ka tattaro shi daga zancen mutane karin rubuta to da ya kama ka wa qalu asatirul na katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suka ce ai qur'ani tatsuniyoyin mutanen farko ne manzo Allah tattara ya rubuto wanda kuma wannan karya ne asali ma shi baya karatu baya rubutu to amma tare da haka al'umarsa kuma al'umar karatu ce al'umar rubutu ce wahayin farko da aka yi wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wahayin karatu da rubutu kafin wahayin tauhidi kafin wahayin sallah kafin wahayin azumi kafin wahayin dukkanin shara'i al-islamiyya ubangiji yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم bil kala ya karatu da sunan Ubangijinta, wanda ya kage halitta ya halicci mutum daga dugon daga gudan jini wanda ya sanar da mutum abin da bai sani ba wanda ya sanar da bayansa ilimi ta hanyar alkalami alƙalami wanda an sa alkalami shine babban sinadari ko jari na rubutu wanda ya tabbata cikin hadisi wanda shi ma yana cikin sahih bukhari da sauran littattafan hadisi farkon abin da Allah ya fara halitta shine ne alƙalami ba dan komai ba sai dan ya nuna muhimmancin rubutu da kuma littafi an samu da yawa a tarihi sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi rubuce-rubuce musamman game da abin da ya shafi hadisai wanda wannan rubutu ɗin mataki ne daga cikin matakai na ajiye sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan in baya su zo su cin mata abu huraira yake ba da labari ya ce babu wani daga cikin sahabbai wanda ya fi ni yawan hadisi in ban da abdullahi dan amru dan as fa innahu kana yaktub wala aktub domin shi abdullahi dan amru dan as yana rubuta hadisai amma ni kuwa ba na rubuta sai dai in haddace su da ka wanda kuma wannan haddarsa abu huraira a farkon al'amari ta fara ha'intarsa kamar yadda malamai sukan faɗa kanat zakiratuhu kwakwalwarsa ta ha'ince shi shine ka haddace abu wata ranka so ka zo da shi kuma dan adantaka ta kama kai ki zuwa kamar yadda sukan ce ma ku ba karra wa ma hufiza farra duk abin da aka rubuta rubutu baya ci amma duk takamarka da kake da cewa kana da kwakwalwa watan wata ranar kwakwalwar nan za ta iya maka halinta ɗan ta za ta iya kama ka domin mantuwa ba mustahili ba ce cikin haƙƙin ɗan adam kai hatta da annabawa dan annabawa suka yi mantuwa manzo Allah ce nasiya adamu fa nasiya zurriyatuhu adamu shi ya fara mantuwa da haka yayansa suka gaji mantuwa daga gare shi tunda Allah ya gaya mana wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya falam nazid lahu azma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi mantuwa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah yana karatun qur'ani sai qur'anin ya cije tilawar ta zo da aka idar da sallah manzo Allah ya duba cikin mamu sai ga ubayyu dan ka'ab sai yake cewa da ubayyu dan ka'ab ta yi sallah tare da mu yace eh na yi sallah tare da kai ya ma'aikin Allah sai lima lam taftah alayya me yasa ba kai mun tuni ba lokacin da karatu ya cije mu domin hakan yana iya faruwa ubangiji madaukakin sarki ya ce wa in ma yunfiyan maka shaytan fala taqul ba'da dhikra ma alqawmi zalimin ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت فأنصاه الشيطان ذكر ربه أشكي قصر يوسف فلبث في السجن بضع سنين وما أنسانيه an الشيطان a أذكره Musa da Yusha ibnu nun? wanda wannan duka ya nuna cewa annisiyanu laysa mustahil walau fi haqqi al-anbiya salatu wa salam fama balu gairihim to da haka hikimar da yasa akan yi rubutu don ya zama cewa duk abin da ake so a kiyaye shi ya zama yana nan kiyayayye mu dauki matsalar bashi wacce Allah madaukakin sarki ya ba ta kulawa ta musamman cikin mafi tsawon ayoyi a Qur'ani ayatul daini cikin hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya ce abu dan a kiyaye haƙƙi sai ce a samu shahidu guda biyu sannan kuma in yana inda dama a yi rubutu wanda wannan yana da matuƙar muhimmanci ba sai mun kawo shi da tsawon ba abu huraira yake faɗa a cikin wannan hadisi ya ce na kasance ina haddace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai in manta da haka wannan yasa na fara samun damuwa na zo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce faɗa bargonka na faɗa ya mun addu'a sannan yake in ɗauka in sa in lulluba a jikina daga nan ban sake manta wani abu ba abdullahi dan amru dan azwan wanda shi kansa abu huraira yake shayinsa saboda yana da baiwa ta hadda kuma haɗe da rubutu don kiyaye ilimi da hadisi ya ce na kasance duk inda annabi ya zauna ina bin sa da alƙalami na na rubutu duk abin da ya faɗa ina rubutawa wanda wannan ne mataki na farko na kiyayewar ɗalibai da littattafansu da kuma kula da rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula da abdullahi dan amru dan wajen wannan himmar da yake wajen rubuta duk abin da ake faɗa amma wata rana kwana biyu sai annabi ya ga abdullahi dan abu dan az yayi sakaci baya rubutawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa me yasa naga kwana biyu ba ka rubutu sai ce wasu daga cikin sahabbai suka kira ni gefe suka ce min dan me zan rinka rubuta duk abin da yake fitowa daga bakinka a wani lokaci akan dan yi fara'a wani lokaci akan dan yi raha daka irin waɗannan bai kamata rinka shigar da su cikin rubutu ba to daka wannan yasa sai na daina rubutawa ko kuma nake dan tsahirtawa a wasu lokuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi ba'athani bil haqqi ko wallazi nafsi bi yadi uktub la yakhruju minhu illa sidq na rantsi da wanda raina ke hannunsa ko ya aiko ni da gaskiya ka rubuta domin tabbas babu abin da yake fitowa daga wannan baki sai gaskiya to da haka tun daga nan manzo Allah ya izini da cewa a ci gaba da rubutawa a ci gaba da kaidin ilimi wata rana wani mutum ana kiransa da suna abu sha mutumin ƙauyen ne ya zo ya musulunta to kuma ya zama cewa kwakwalwarsa tana da matuƙar rauni wajen ya kiyaye maganganun da annabi sallallahu alaihi wa wasallama yake faɗa wanda a wannan lokaci shi ma ya nemi izini a wajen annabi sallallahu alaihi sallam cewa yana so a rubuta masa waɗansu abubuwa na addini wanda yake buƙatar su a yau da kullum a tare da shi dan ya samu sauƙin kiyayewa da kuma haddacewa kuma manzo Allah ya umarni da cewa uktubu li sha ku rubuta masa to da haka wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi sallam shi ya fara yin umarni da cewa ne a yi rubutu tare da kasantuwar cewa shi ɗin baya rubutu domin shi da baya rubutu wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ta sa haka amma al'ummarsa al'umma ce ta karatu al'umma ce ta rubutu Balma a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa qaidul ilmi bil kitabati ko qaidul ilma bil kitabati ku daure ilimi ta hanyar rubuta shi domin rubutawa ita ce take tabbatar da abin da ake so ya tabbata imam shafi'i yana faɗa al saidun walkitabatu wal kitabatu qaiduhu qayyid siyudaka bil hibal al ومن الغباوة أن تفيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة شافي يتي العلم شيء علمي صيد كمر أبو فروتاني to shi ka duk abin farautar da ka shiga daji ka samo shi yana da matukar buƙatar ka samu masa keji ko ka samu turke ka ɗaure shi domin dabbobin dawa irin abin nan ne da bahaushe yake cewa ga tsoro ga ban tsoro sun fi dabbobin gida tsoro in suka samu kansu a cikin mutane da haka cikin sauƙi in ka aje dabbar dawa a cikin gari guduwa za ta yi ta koma daji to kaga ya zama aikin banza da wahala ka je ka sha wahala ka shiga daji ka tare dukkan wata aradu ka farauto dabbar dawa kuma ka zo cikin gari ka sake ta to wannan shine misalin ɗalibin da zai karanta ko ya ji wata fa'ida ta ilimi amma kuma ya ki rubutawa ko ya rubuta ya ki kula da abin da ya rubuta ya sha wahala banza a ƙarshe ya tashi a tutan babu da ka imam shatibi ya ce siyo daka. ka daure dabbobinka na farauta ya kai ɗalibin ilimi ma'ana abubuwan da ka ji na fa'idoji daga bakin malamanka ko a makaranta ko a wajen duk da ka san za ka samu fa'ida ka ɗaure shi bil hibalil wasiqa da igiyoyi masu ƙwari waɗanda ba sa tsinkewa mecece igiya mai ƙwari a babin ilimi shine ka rubuta kuma ka kula da abin da ka rubuta din ka lura da littafin naka matukar lura yace wa min al-gabawati yana daga cikin wauta an tafi da gabalatan ka je ka farauto barewa a daji wa tatrukaha bainal khalayiq taliqa kuma ka zo ka sake ta a cikin gari domin da sauri za ta gudu ta koma daji an samu maganganu da yawa daga bakin magabata waɗanda suke nuna cewa su ba sa rubutu amma mu sani cewa wannan ba wai min babil ittikhari bane a'a suna fadar amana ce ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi su mu dauki Amir ibn Shirahil a shabi Imam Sha'bi yana cewa ma katabtu sauda fil bayda ni ban taba daukar bakin tawada da alkalami na rubuta akan farar takarda ba abin nan sha'abi yana faɗar haka ne ba wai don yana nuna cewa rubutu ba abu ne mai mahimmanci ba a'a malamai suka ce yana faɗar ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya maka ta kaifin kwakwalwa shi yana iya haddacewa to amma samun ire-iren sha'abi a cikin al'umma nawa ne to sannan abu na biyu kuma shi sha'abi makaho ne makaho ya za a yi rubutu galibi za ka tarar da cewa makafi suna da kaifin kwakwalwa ubangiji yakan maye musu gurbin abin da suka rasa ne na ido da haske na basira to da haka mu da ba a sha'abi ba ba laifi ba ne balma ya ya kusata ya zama wajibi inda gaske muke muna so mai ilimi mu kiyaye rubutu a babin hadisi akwai abin da malaman ilimin hadisi suke kira da dabku kitab wanda shine makocin dabku sadar akwai mutumin da yake da karfin hadda ta zuciya ko ta kwakwalwa to sannan akwai kuma wanda yake da karfin hadda amma ta hanyar littafinsa wanda hadda ta littafi daidai take da hadda ta kwakwalwa balma a wasu lokuta ta fita da sharaɗin in shi wanda yake rubutawar yana kula da ne littafin nasa domin sau da dama ana samun matsala wani lokaci ko da ka rubuta abu a cikin littafi in dai ba za ka kula da shi ba to wani abu zai iya bijiro masa na haɗari littafin naka zai iya zamowa ya shiga cikin hali na ne, ko dai ruwa ya sauka a akan tawadar ya zama rubutun ya baje ko kuma kuda ya zo ya hau kan rubutun naka yana shan tawada mai zaki musamman a lokutan da ake rubutu da tawada mai bige wacce kila ake sa mata karo karo kuma abu ne mai dan zaki zaki ko a sa mata sukari duk dan ta kara kyau to wannan sau da dama yakan jawo kudaje su zo kan rubutun dan kwaɗayin shan tawadan nan mai zaki wanda sakamakon haka su kuma sai su yi abin da za su yi ko dai su yi kashi sai ka ga wani lokaci kuda ya sauka a gefen ba'un wanda ba'un mun san ta tugo ɗaya ke gare ta garin ya sha ta wada in ya sha ya sha ta cika ma ciki sai ɗigar da wani kashi kuma tugo sai ya zama ba'un ta tashi daga ba'un ta koma yawo kaga akwai matsala kamar yadda ya faru ga wani daga cikin marubuta hadisi wanda yana rubuta hadisin amma baya kula da littafin hakan ya sa wata rana kuda ya hau kan littafinsa ya masa kashi a wajen habbatu sauda sai ta koma hayyatu sauda manzala ya ce inna habbatu sauda shifa'un min kulli da habbatu sauda magani ce ta dukkan wata cuta to shi da ya rubuta hadisin bai kula da shi ba bai kula da littafin ba kuda ya zo ya kashi ya ƙara ba'un ɗigo ɗaya sai ta zama hayyatu sauda hayyatu sauda bakar macijiya inna hayyatu sauda shifa'un min kulli da hakika bakar macijiya magani ce ga dukkan cuta kuma da aka zo tambayar sa haka ya ɗauko ya buɗe ya karanta aka je aka samu bakar macijiya aka kashe a daji aka zo aka mutsike ta aka yi tsumunta aka ba mara lafiya ya sha daga ya warke kuma sai ya mutu to kuma manzo Allah baya ƙarya ya za annabi ya faɗi magani kuma magani a madadin ya warkar kuma ya kisa da aka bibita sai aka gane cewa wannan marubucin shine ne ya yi sakaci da littafinsa ya masa rukansa kai na kashi har abin da ya faru ya faru da haka ya ɗan uwa mu sani cewa littafi abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma shi ne abin da ya kamata mu ba wa kulawa don me don mu kiyaye ilimi ɗaya daga cikin malamai na yana gaya mun wata rana lokacin farko farkon samun ci gaba na kimiyya da fasaha ta intanet da kwamfuta da sauransu littattafai suka tashi suka zama kamar masu sauƙin fa'ida masu sauƙin kulawa daga wajen ɗalibai duk aka raja aka koma intanet aka koma kaza da kaza sai ke cewa wannan wani sabon ci gaba ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo amma dai a sani ko ana ha maza ha mata juyin mulki ake so a wani tafi kuma ba za a iya ba domin wannan intanet ɗin da za ka dogara da shi a'a abu ne wanda zai sauƙaƙa maka yin bincike na tafi da gidanka amma ka sani ba shi ne makura ko kuma madogara ba a babin ilimi bal sanin littafi da kulawa da littafi shine asali a babin ilimi shine abin da aka sani da fatan Allah madaukakin sarki ya samu zama ɗalibai masu ƙwazo masu himma wajen kula da littattafan mu ya zama cewa ɗalibi yana da abin da ake kira da daftarul fawa'i a babin ilimi kamar yadda malaman ta'alimi suka rubuta irin su bakar bani abdullah abu zaid a cikin littafin sa tahiriyatu talibul ilm ya yi magana babi guda a san abin da ya shafi littafi da matsayinsa a wajen ɗalibin ilimi da yadda ya kamata a kula da shi da yadda ake rubutawa kuma duk ya ciro maganganun ne galibi daga maganganu na magabata da kuma waɗansu tajarub da yake da su na rayuwa da aka kulawa da littafi a wajen ɗalibi babi ne mai zaman kansa wanda magabata sun ba shi kulawa wajen kiyaye ilimi da aka ɗalibai kada su zamo masu kasala kada su zamo masu lalaci wajen wannan domin wannan shine abin da zai haɓaka ilimin ka sau da dama za ka ji marubuta sukan ce ko malamai sukan ce wannan matsalar na rubuta ta sama da shekara kaza saboda mai saboda su nuna maka mahimmancin rubutu sannan sau da dama za ka ji ana faɗa cikin magabata himmar wane da ƙwazon wane wajen rubutu an gane ko himmar wane da ƙwazon wane wajen rubutu an ce wata rana a majalisin ɗaya daga cikin manyan malamai magabata in ban manta ba Sufyan ibn ayyana wani ɗalibi ana cikin karatu yana ta rubuta fa'idoji kawai sai alƙalamin sa ya tsaya to yadda suke yi kamar yadda labarin ya ishe mana ta hanyar littattafai da ake karantawa akwai turmutsutsu a wajen ka tashi ka ce za ka fita samu alƙalami wannan ba ƙaramin abin nan ba ne, ba ƙaramin abu jan aiki ba za ka ɗauki hankalin wasu za ka yi kaza za ka yi kaza a madadin haka sai dai mutum ya yi shela ya ce kalamun bi kaza wa zai sayar min alkalami da naira kaza kuma a zamanin ba naira ba ce zinare ake magana aka samu wani yana cikin rubutu alkalaminsa ya tsaya ya rinka tallawa zai sayar min da alkalami da kaza wa zai sayar min da alkalami da kaza har sai da alkalamin na ya kai dinari arba'in wanda dinari arba'in ba karamin kuɗi ba ne a yanzu wanda a yanzu akalla dinari ya tsara dubu goma to a ce dubu goma dubu goma sau arba'in kaga wajen dubu ɗari hudu kalamun bi dinar kalamun bi dinarai kalamun bi salasati dananiyar kalamun bi arba'ati naniyar, ila arba'ina dinar da ka wannan yana nuna yadda magabata suke bawa rubutu matuƙar muhimmanci da ka ya yan uwa mu kula da wannan za mu fa'idanta da shi ana faɗar cewa shekul islam ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta rubutu wanda a sati a rana guda yana rubuta abin da ɗalibansa suke yin sati guda suna rubuta shi an sani cewa a ƙarshen rayuwarsa an ɗaure shi a cikin kurkuku a kurkuku ya mutu to yadda ibnu taymiya yake yi wajen rubutu ranar juma'a kadai ake ba da damar a zo a ziyarce shi idan aka zo ziyartarsa ranar juma'a za a zo masa da ɗan abinci mai romo romo sai ya kokari ya cinye gayan sai ya bar roman miya a irin ɗakin da ake keɓancewa don ziyarta a nan yake dangwalar miyar yake rubutu da ita a jikin bango da haka ya rubuta majmu'ul fatawa mai mujalladi hamsin a yau idan ya wannan rubutun shi za a kama shi idan yamma ta yi a sake sa masa anka a shigar da shi gidan kurkuku ɗalibansa za su zauna suna kwafar wannan rubutun har sati mai zuwa da haka muka samu ilimin muka wanda a yau muke ganin su kamar abu ne mai sauki wanda ba abu ne mai sauki ba kun san dai ba zamani ne na kafureta ba ba zamani ne na kwamfuta ba ballantana ce tafawa suka yi da hannu suka rubuta shi wanda ana faɗa cewa almajirinsa ibn al-qayyim al-jawziya duk inda yake tafiya yana da kayan rubutunsa a tare da shi wanda littafinsa na zadul ma'ad fi hadi khairul ibad mai mujalladi goma sha tafiya yake yi kawai a hanya sai hanya ta bace masa kawai sai ya tuna a ah, irin abin nan da bahaushe yake cewa wai da zaman banza wasu su ce gwanda aikin kishi ya su ce wai kare ya ce gwanda latsan minta to a sakamakon haka ibn al-qayyim ya ɗauko alƙalaminsa da takardunsa ya hau rubutu kan ya fita bakin titi ko ya gano ina ce hanyar da yake so ya tafi anan ya gama rubuta zadul ma'ad fi hadi ibad da haka magabata suna bawa rubutu matuƙar muhimmanci Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu kwatanta ko da ba za mu iya kamo su ba tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami salahu mu kwatanta ko da ba za mu kamo su ba domin koyi da mutanen kwarai ba karamin riba bane ba yanzu za mu ga a ci gaban duniya da wuya ne ka samu bature bai da dairi ba su ne da wanda ake kwaikwayo ba suna da dairi inda suke rubuta dukkan wata fa'ida da dukkan wani abu mai mahimmanci da dukkan kaza da dukkan kaza to amma yanzu zaka iya samun manya manyan malamai ma cikin malaman musulunci wanda suna da rauni ta wannan bangaren saboda tsabar sakaci da mantawa da jiyan mu wanda misali mu ko da za a irin wannan magana dama muna da tamu matsalar ta musamman a kasar Hausa mu al'ummar Hausa al'ummar saurare ke ba al'ummar karantawa ba ce ko rubutu ba yana daga cikin abin da ya fi ba mu wahala a ƙasar hausa rubutu kai karanta ma wanda aka rubuta da in ba haka ba muna da 'yan baiwa muna da malaman da sun isa a jisu su a duniya amma sakamakon ba rubutu suka yi ba wasu ko iya ƙauyen su ba a jin su ko iya unguwannin su labarin su bai fita ba amma za ka je wata ƙasa ka je ka tarar da wani malami masha Allah wallahi a garinmu muna da ninkin ba ninkin ko a ƙasarmu ma bai isa ya zama babban ɗalibi ba amma kuma an ji shi a duniya saboda ne ta hanyar rubutu masu magana suna cewa alƙalami ya zarta takobi kaifin da rubutu yake da shi wajen kisar da sako ya fi kaifin da takobi yake da shi ta fuskar tasiri wajen tirsasa mutane da canja tunaninsu da dora su akan abin da ake so a dora su kai. da haka ya yan uwa mu yi kokari mu cire wannan kasalar da wannan lalacin ya zama cewa muna kwatanta rubutu ko yaya yake da yawa daga cikin magabata za ku ji an ce malami inda za a gwada shekarunsa na haihuwa da abin da ya rubuta na ilimi kusan zai ɗauka kullum rana ya rubuta abin da bai ƙasa da shafi arba'in ba kullum rana irin su imamu suyuti wanda ana buga misali da su a irin wannan babu inda za ka ɗauki shekarun da suyuti ya yi sittin da wani abu ka ya littattafan da suyuti ya rubuta aƙalla a kullum suyuti ya rubuta abin da bai gaza da mujalladi ɗaya ba wanda kuma ba haka bane abin da zai nuna maka shine a wasu ranakun saboda himmarsa ta kai yana iya rubuta abin da zai kai mujalladi biyu ma wanda mu kuma a yau ba haka muke ba ba ma ta maganar rubutun ba ta maganar karantawar na abin da wasu suka riga suka shawo ya suka rubuta to da haka mu yi kokari mu ɗaliban ilimi mu canja wannan halayya mu bambanta kanmu da mutanen da suke kan titi 'yan saurare kawai za ka iya samun mutumin da ya san duk lokutan da dukkanin tashoshi suke program ɗinsu ba wai da ina raina masa ba amma dai inda a ce ba haka ba da abin ya fi hakan kyau da a ce an ɗara haka da abin ya fi haka kyau zai iya kama amerika ya kama jamus ya kama eh, bbc ya je tashoshin gida kowane lokacin ya zai canja tasha ya kama amma kila da za ka ba shi takardar shafi ɗaya ko biyu ya karanta za ta yi sati ɗaya bai iya karanta ta ba wannan fa ba wai dan bai iya karatun ba a'a dan bai ba wa karatun muhimmanci ba muna da matukar lalaci ta wannan bangaren shi yasa hatta ɗalibai a makarantu sai suka zama karatunsu da rubutunsu sai iya abin da za su ci su tsallake jarabawa amma wani abin da za su karanta don fa'idantar kansu da kansu don ƙara iliminsu da kansu ko don su aje wa 'yan bayansu tarihi su zo su tarar wannan kuma yana da matukar wahala da yawa ɗalibai da an gama jarabawa sai ka ga handa awa sun yawa a cikin dustbin an zuzzubar an wawance kalar saboda mai bukata ta riga ta gama biya an ci moriyar ganga an ya da fawaranta Allah madaukakin sarki ya samu dace ubangiji subhanahu wataala ya dawo da mu cikin hayyacin mu ubangiji ya cire mana kasarar da take cikin zukatan mu ya ba mu himma da fazo wajen ganin mun yi wa ilimin hidima kamar yadda magabatan mu suka yi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ورحمة الله وبركاته الحمد لله kamar yadda na yi jawabi wanda zai yi jawabin baya buƙatar a ce wane ne mai jawabin a'a jawabin ne in ya gama zai faɗi wane ne ya yi ne hakika malam ya faɗi zantuttuka da ya kamata a ga ɗaliban ilimi suna ta rubutu to amma abin mamaki lokacin da malam yake yin jawabinsa da na kalli ɗaliban da muke tayawa murna ban ga ko ɗaya da biro ba to shugaban sashen larabci ya ce yau biki suka zo hadda kawai suke yi to Allah ya sa duk abin da malam ya faɗa ya shige cikin zuciyoyinmu kuma mun shirya yin amfani da shi ina amfani da wannan gaba wajen isar da saƙon maraba da fatan alkhairi ga shugabar sashen nazarin harshen turanci malama nafisa nasir sabo shugaban sashen nazarin harshen larabci malam aminu sadi gabari mai girma a bardan dan maje alhaji ali jibrin wanda yake wakiltar hakimin gwale kuma an sanar da ni cewa uba alhaji mutar kwaru ya zo wannan taro ne a madadin tsohon dan majalisar tarayya mai wakiltar sumaila da takai kuma mai ba shugaban kasa shawara na musamman akan ayyukan majalisar dokoki ta tarayya alhaji suleiman abdurrahman kawu sumaila wanda Sulaiman Abdulrahman Kawun Sumaila jigo ne babba a wannan taro jigo ne babba a sashen nazarin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam na wannan kwaleji ko a wannan hidima da aka yi ta shirya gudanar da wannan makon hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko da gwaggwabar gudunmawa wadda wannan gudunmawar ta taimaka kwarai kwarai da gaske wajen cin nasarar wannan tarurruka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya marmafi fitin sakamako Allah kuma ya cika ladan aikin da ya yi a mizanin kyawawan ayyukansa yan uwa a wannan gaba ina ƙara isar da saƙon maraba da fatan alkhairi ga mai girma din na school of art and social sciences ita ce kulliyatul adab wal ulum al ijtima'iyya shi baya buƙatar gabatarwa a environment ɗin da muke ciki wato a ƙasar kwalejin legal domin shugaban sashen nazarin alkur'ani ne shugaban tsangayar karatun alkur'ani da darussan musulunci kusan duk tsangayar da take legal ya jagorance ta malam dr muhammad adam abubakar allah ya saka da alkhairi da karrama wannan taro da aka yi wajen shigowa wannan taro na ɗalibai ne kuma ɗaliban hadisi sun shirya wata tunasarwa da za su yi wa kansu wanda wannan ita ce gaba mafi dacewa mu gayyaci shugaban shirye-shiryen nasu ahmad salisu ibrahim domin mu ba su minti biyar za mu ba ku ko bakwai to 'yan mintunan dai da za mu ba ku ba za su wuce goma ba saboda an gayyato manyan mutane kuma suna zaune so muna fata za ku yi amfani da ɗan lokacin naku wajen isar da tunasarwar ku insha Allah ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah. My name is Comrade Ahmed Salus Ibrahim. I stand here before you to congratulate my colleague Hadith for being, having their graduation ceremony. This is Center for Legal Orientation and Human Rights Activism, in collaboration with Muslim Key, the Our Association, presenting a short and a meaningful speech. This is Center for Legal Orientation and Human Rights Activism, in collaboration with Muslim Kids Dawah Association of Nigeria. We have a short presentation to be presented here with you. One, the effect of adultery and fornication. Two, a good wife is the basic background of a good character to our children. The first presenter will be Sadiq Abba Dandabu. Alright. Yes. Uh, the Sadiq Ahmad Andabu is Stanford Hadith Department. Yes. Thank you. بسم of man الرحيم My dear brothers and sisters in Islam, my name is Sadiq Abbadandago from Muslim Youth Dawa Association, standing before you to deliver a short speech on causes of, uh, on causes of However, as we can perceive, there are two words attached together as adultery and fornication, with their the in Arabic language, zina. Before we proceed, let us see what the meaning of adultery and what the meaning of fornication. Adultery is defined as a sexual intercourse by a married person with someone other than their spouse, and its punishment is stunning to death. The act fornication can be referred to as the act of Intersexual intercourse between a man and a woman, which does not by law to adultery, amongst the adultery, and its punishment is a hundred lashes. Moreover, the prohibition of zina was stated in the Holy Quran chapter 24 verse 32, with a curse, and come no near to unlawful sexual intercourse then it is assumed to be an inherent will. And what the accomplice of zina? We they uh, we summarize these results briefly, three things that are common nowadays. Number one, naked name. Number two, undecent dream. Number three, duty of care from the parents. And in short, Adultery and fornication is an offense against humanity, socially, morally, Islamically. Avoiding acts, uh, uh, avoiding such acts, people will stay calm without having engaged to such things. It causes so many things such as poverty, diseases such as AIDS, etc. So advisedly, people should uh, prevent committing such offense so that God will be happy with us, inshallah. أقول لكم قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nice again, my name is Kids Dialogue Association. Thank you, Sidney. This is just a brief about adultery and fornication. Then the next presenter is uh, Malan Hassan Abdullahi Bello, whom he will give us a brief about a good wife. Uh, a good wife is a basic background of a good character to our children. Malam Hasan. Bismillah. No, he will speak in Arabic. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وترك الناس على المحجة البيضاء بعد أن رفعه الله إلى رفيق الأعلى وبعد ضيوفنا الكرام إخواني الطلبة أحييكم بتحية الإسلامية الفاضلة الميمونة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالغرض الأساسي والهدف الرئيسي لقيامي هنا هو لألقي بعض الكلمات لألقي بعض الكلمات حول ما يتعلق بالتربية الإسلامية كما لا كما هو معروف لدى الكل أن واقعة الحال تكتشف تكتشف لنا أننا في زمن الذي قلت فيه التربية الإسلامية ولا سيما في داخل أسرتنا في مجتمعنا هذا وهناك قصة رائعة التي ابتكرتها بنفسي لأبين تأثير المرأة على تربية أولادها كما قال الشاعر المدر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق فهذا البيت هو الذي أخذت واستنبطت فيه أشياء عدة التي إن شاء الله أرجو إذا وضحت بعض الأشياء المستنتجة منه آه، سنعالج بعض المشاكل التي التي تهمنا في أسرتنا والقصة بعنوان المرأة الصالحة ملاك التربية إن هذه القصة قصة رائعة التي جرت بين أسرتين واحدة منها ذات تربية إسلامية وأخرى غير ذلك فالأسرة الأولى هامتها وقائدها هو محمد وزوجه فيضة وبنيهما والأسرة الثانية تحت قيادة أبا وزوجه عائشة وبنيهما كذا الأولى الأسرة الأولى نرى دار محمد كيف يجري معيشته وحياته وتربية أولاده في يوم من الأيام عاد محمد من مكان وظيفته فسلم على أهله ثلاث مرات وزوجته جالسة مع ابنيها ولم يجيب ابنيهما السلام ولا زوجته فلما سلم ثلاث مرات فقامت زوجته بإزعاج وقالت من الذي يسيف علينا هكذا ويزعجنا لأنها لا تقدر السلام ولا تحسب لها أي إزعاج لأنها ترى أن ذلك من البلاوة فهي لا تعتم ولا تلقي للتهية الإسلامية بالا فقال لما تقولين أنا أصيب لكم fa ana aqulu lakum assalamu alaikum fastur'ana ma takaddara safu aishihi wa raja'a nuru wajhi ila dhulam fa qala laha hayya ihdiri da'ani ihdiri da'ani fa ana la ubali فلما أمرها بذلك إنها أتت بدعاني ودعا الله wa ta'ala. أن يهديه ويعطيها الثمن حتى تتحمل مسؤولية هذه المصيبة التي أصابتها فرأى ولديه يسجلان بعض الأشياء فسألهما ماذا تسجلان فقال إننا نسجل الأغاني الممتعة التي نقوم بإنشادها في الملهى ليلا حتى نراقص مع الجميع فقال فقال ائتوا بهذه الأوراق فورا وجدارا فقامت أمهما فقالت كلا وألف كلا إنهما والله لا يداوياك على تنفيذ هذا الأمر لأنني أبذل قصارى جهدي على تعليمهم وتدريبهم كتابة الأغاني حتى يكونوا من المشاهير الذين يلقون الأغاني في المذهب فقالت والله لا تسير جهدي هباء منصورا لا يرجو هباء منصورا أبدا وبتاتا فصبر على ذلك فهذا في بيت محمد وبالنظر إلى بيت أبا فإنه حضر بيته بعدما رجع من العمل وما سلم على أهله فدخل هو يصفر فهو يسكر عرفنا آه الصفير نعم نعم يفعل هذا ولما دخل قالت له زوجته يا أهل يا فارس أحلامي ألا تسلم على أهلك حتى لا يدخل الشيطان معك فقال دعيني وشأني فأنا لا أبالي بالسلام لأن هذا من البلاوة ليس من حديث عهد فهي أيضا تصبرت على ذلك أن على هذه النائبة التي هلت بها وأهادتها من جوانبها فقالت فقال له ابنيه يا أبي السلام عليك إن أمنا قد ساعدتنا على حفظ بعض الأحزاب القرآنية أو الأجزاء فقال فحذر أتوه هكذا ما خدمكما بحفظ هذه الأحزاب إليكما هذا المال الكثير لتنطلق ليلا إلى الملهى إلى الملهى وتراقص مع الزميل فهذا ما حدث في بيت محمد وهناك حوار الذي جرى بين ابن أبا وابن محمد ابن أبا خرج من البيت فالتقيا بي ابني محمد فقال لهما السلام عليكم يا صديقينا فقال ابن محمد وعليكم السلام نعتقد أنكما في أحسن حال وعن عن بال فبنا أبا قال نعم إلى أين أنتما تندلكان ابن محمد قال إلى الملهى لإطراح الأغاني والاستمتاع بالرقم لأن بها يستريح البال وتنشره الصدور هيا انطلقا معنا فقال ابن أبا عياذا بالله عما تقولان قولا عظيما من أنبأكما بهذا الإفك والافتراء عليكما أن تنبذ هذا القول وراءكما ظهريا حتى تكونا من المفلحين فقال ابن محمد في تبصم وانشراه فقال لهما ألم يعني بكما ترك هذه البداوة عليكم الميل إلى حديث أهل الواتذاني قديم عهد وفي يوم من الأيام بعدما قال المقال لا نستطيع أن نأتي بكل شيء بكل شيء ولما قال المقال قال ابن أبا لابن محمد تضيعان لنا الوقت فكل يعمل على شاشته وفي يوم من الأيام رجع محمد ولن يدرك ابنيه فبينهما هو جالس إذ دخل البيت فقال من أين أنتما في مثل هذا الوقت فسكت ولم يجيبا فقالت له زوجته لما هذا السؤال لما تسأله ما مثل هذا السؤال إنهما أحرار له لهما هدية على أن يفعل أي شيء فقال أسألكما ولم تجيبا والله لا من هذا لم تحتسبا هذا هو وفي دار أبا بعدما دفع إليه مع المال الطائل لينطلق إلى المنهى ومن ترك آنذاك ومن ترك آنذاك فلما رجع من البيت إلى البيت من السوق سألهما بأن صديقه أخبره بأنهما لم يشجى المنهى بالأمس فما فما الدليل على ذلك وما السبب فقال إننا ذهبنا إلى المدرسة في نفس هذا الوقت لأداء حفظ القرآن الكريم فسألهما عن المال الطائل الذي دفع إليهما لينطلق إلى المنهى ويستمتع بها فقالوا إننا استخدمنا هذا المال الطائل لاشتراء الكتب بدلا من أن نستخدم في الانطلاق إلى المنهى لرقص وإنشاد الأغاني فهناك الزيارة التي جرت نعم نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, آه، Alhamdulillah, this is just a, a sort of precise presentation Even though due to the lack of time we are having, we will not be able to complete it up to the end of the presentation. But uh, what I want to appeal with you is that please learn from what the presenters have just said, because there are so many lessons in this presentation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, my name is Comrade Ahmed Salus Ibrahim. Alhamdulillah, mun tunasarwar da 'yan uwanmu daga cikin waɗannan ɗalibai suka yi musamman tunasarwar da last presenter ya yi a kan gidaje guda biyu da gidan abba da gidan muhammad waɗannan gidaje guda biyu a dunkule yana nuna sa'adar kowane gida tana cikin mai gidan ya zaɓi mata ta gari ita ma matar da aka je nema ta yi ƙoƙari ta tabbatar miji nagari ta zama idan ba a samu haɗuwar mai gida nagari da mata ta gari ba, to matsaloli a gari za su yi yawa a gida muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga irin wannan yawan matsaloli a yi haƙuri babu lokaci ƙarfe ɗaya shaura minti goma wajibi ne mu datse su domin mu iya isar da abubuwan da aka shirya a wannan taro abin da yake gaba shine jawabi daga bakin dr kabir muhammad kofa kafin nan zan isar da saƙon fatan alkhairi da maraba ga shugaba malam abubakar yunus wato sakataren gudanarwa ta ayyukan koyarwa a wannan kwaleji mai albarka insha Allah. malam kabiru dr kabir muhammad kofa shine hod na farko a wannan sashi kuma shine ya rubuta nemo ɗin da aka kafa wannan sashi na hadith shine malami na farko a sashin shine wato komai tun daga kafuwar sashin har zuwa yau kuma ga shi yau a matsayin dokta na hadisi babban malami a illar hadisi shine zai yi mana jawabi kawai an sa jawabin dr kabir muhammad kofa ban san me zai ce ba jawabin shi ne zai faɗi abin da zai ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متى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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن أجل akwai mayu masu lashe hadda kenan ba ruwa ta da ɗaci ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa Rasuluhu, faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin al-mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam wa وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة wa kullu bid'atin dalala yan uwa na tsaya a gaban ku ne kamar yadda MC ya kira sunana saboda jefo wasu kalmomi a cikin majitanku domin su tabbata a cikin zukatanku kalmomin ko su ne takaitaccen tarihi game da kafa ɓangaren hadisi a wannan kulegi mai albarka jiya suna jin sha ɗaya da wajen mintuna HOD ya buga min waya cewa taro yana nan dan da na yi shiru na ɗauka an kuma ga abinda da za ta yi bayani a kai shekara biyu ko uku da suka wuce na yi kwatankwacin wannan bayani to amma abin da ya sa na amsa ban masa musu ba cewa zan sake a takaice saboda abubuwa guda uku abu na farko shine akwai mutane daban-daban waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kan wannan ɓangare kuma ga shi abin da muke gani Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan aiki nasu ya sa masa albarka ya kamata a san su ko don a yi musu addu'a abin da suka yi ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi abu na biyu shine domin zaburar da ɗalibai na wannan ɓangare su kwaikwayi ɗalibai yayyansu na ɓangaren alkur'ani na wancan shekara ba na wannan shekarar ba kada su kwaikwayi yan wannan shekara su kwaikwayi na shekara biyu ko uku da suka wuce saboda wannan abu da suka ji sai suka ce to tun da haka al'amarin yake ya kamata su zauna su rubuta tarihin kafa bangaren alkur'ani suka zauna suka rubuta Allah gudu ya saka musu alkhairi abu na uku yana da alaka da rubutun da suka yi lokacin da suke rubutu tun da aiki ne na alkhairi sai wasu mutane wani ba su san komai a cikin harkar ba babu su aka yi amma saboda suna da wata dama a gwamnatin wancan lokaci sai suka kutso suka saɗaɗo suka shigo ta gefe suka yi tanɗa suka zo da nufin za su furge abu cewa ai su suka yi su ne da abu kun saboda a ajiye amana inda take shi sa nake ganin cewa to ya kamata tun da HOD ya ce a wannan bayani ban san hikimarsa dalilinsa ba ya kamata a zo a yi wannan bayani a takaici ba kamar yadda aka fara da'awancin karo ba tun kafin a yi tunanin za a kafa bangaren alkur'ani wajen 1995 shekara nan kenan marigayi malaminmu Ustaz Yusuf Muhammad Obama Zawari Allah ya masa rahama yake ta magana cewar yadda ake zuwa ake karantar hadisi a matakin digiri a jami'ar Madina tunda mu wannan makaranta tamu diploma kadai za mu iya bayarwa to ya kamata a kirkiro ɓangaren da zai rika ba da diploma a bangaren hadisi wannan magana ya ta maimaita ta ya ta maimaita ta amma Allah subhanahu wata'ala bai sa a wancan lokaci ta shiga kullum da ya kamata ta shiga har a yi mata sauraron da ya kamata a yi ba kuma har a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka ba ina ganin kamar a ummahatu suna surutu ko ummahatu suna surutu idan kun yi wasa zan muku baitu har 1999 Allah Ubangiji ya sa aka zo da tunani kwar Muhammad Adam gashi a zaure cewar ya kamata a fito da diploma a bangaren alkur'ani a kafa kwamiti shi ne jagoran wannan kwamiti daga Muhammad Adam gashi nan a zaure suka kai gongo suka kai mai a kafa kwamitin wato matsalar shi ne babu wata jami'a ba wai a najeriya ba a afirka ta yamma kaf gaba daya da ake yin qur'ani a matsayin digiri ko certificate ko diploma babu yin ake yi saboda haka su ne za su ƙirƙira su fara a yi a wannan makaranta to sun ɗauki dogon lokaci suna ta wannan aiki ba inda ba su shiga ba inda ya kamata amma su shiga Allah ubangiji ya karɓi wannan aiki aka zo aka fara diploma kan alkur'ani shekarar bature dubu biyu da biyu lokacin da sassana musa shi ne probus na wannan kwaleji a lokacin wannan kwaleji an ba ta cin gashin kanta lokacin da shi marigayi malamin mu ya iya bakin ƙoƙarinsa cewar wanda ya kamata a baiwa shugabancin wannan kwaleji shi ne malam sanar musa aka ba shi ce to bukata uku nake da ita ban da su ba da bukata ko bukata ta farko shi ne abin da mai ta ƙoƙari a yi a yi aka ƙi to tun yanzu kai ne ba suna so a kafa bangaren hadisi ya ce za a yi bukata ta biyu ya ce ina so duk legal a kewaye ta da fitila idan dare ya yi a kunna fitila ko ina ka so ka hango legal da rana tana ba da haske tana haska zukatan mutane da dare kuma ta haska ko ina a gani ice abu na uku idan azumi ya zo a so kayan abinci ko ba a baiwa malamai kyauta da sauran ma'aikata ba amma a sayan musu da mafi karancin farashi ya yi wannan an so kayan abinci kuma an yarda ce a yi to amma na biyan sanya fitilu muka yi maya da shi cewa shi bai gane hikima ba muka ce ko ka gane ko ba gane ba tunda malam ya ce kan malam mara har muka samu saɓani ba dai wannan ba Allah ubangiji ya ɗauki ran malam wata rana ina tafiya a nan haka sai ce kai zo dan izala zo yace ka san yana bin mu bashi ko mun ɗaukan masa alƙawari za a yi hadisi yace to maza na baka sati biyu ka je yanzu ka kafa mun bangaren hadisi a da mun din kala islamic to abin da yake faruwa ne? ni kaɗai ya ba umarni kuma yace ya bani sati biyu lokacin muna tare da wani abokina malam abubakar nace ka ji fa aiki ito ai ka nemi taimakon ubangiji nace to Allah ubangiji ya taimaka mana na je na same shi a ofis cewar ga ice ai babu wata magana nace to ai ka san hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka sai ce to abin da za a yi dr anil jin abubakar ya yi magana da shi ya ce zai turo ɗansa ya gama jami'atul islamiyya kuma hadisi ya karanta idan ya turo shi zan turo shi wajen ka ya taimaka maka Na ce, to Allah taka da alkhairi ce ai na san shi Muhammad ne nace na san shi aka turo Muhammad muka zauna muna tunanin yadda ya kamata a bullo wannan al'amari ni ban je kula kuna surutu in kun wasa zan muku baiti kula kuna surutu to muna nan muna ta tunanin yadda ya kamata a yi idan za a kafa sabon program dole sai an zo an rubuta sabon curriculum sai an yi tunanin kusa-kusan da za a koyar sai kuma an yi tunanin tafasir nasu kwas kaza yana kunshe da kaza yana kunshe da kaza yana kunshe da kaza littafi ake rubutawa to muna nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana malam muhammad sani ashir cewar a ɗauke shi a wannan makaranta ina duba takardun sai da kyar hadisi kan kanta ce alhamdulillah ko an masa interview ko ba masa interview ba ya ci kuma an ɗauke shi din nan lokaci Allah ya masa Allah ya saka masa alkhairi wallahi wallahi yau sama da shekara goma sha biyar rabon mu da shi ba mu sani ba yana raye ko ba ko yana mace wallahi jiya sai mai barci da shi wallahi malam salahuddin haidar jiya sai ga mai barci da shi yace ce wataƙila saboda zance zai biyo ta kansa ne ice ya za a yi ka ce ko an yi mutum interview ko ba a yi masa ba ya ce nace ka gafa abin da yake gaban mu nace ta yi karanta kuma an ce ana so a kafa bangaren hadisi kaga dole wanda yake takassusi dole sai kamata a ce an jawo su wannan aiki to shikenan yace to amma kar ka gaya masa nace ba zan gaya masa ba idan aka shirya komai za a neme shi wata rana malam sani ya zo in zai iya tunawa yana zuwa wai ji ke sai aka ce zauna interview shikenan ayati ba matsala to abin da ya sa ambatan malam sani ke da muhimmanci ne a waɗannan abu na farko abu na biyu shi ne takaddunsa da ya kawo suna ɗauke da kwasa-kwasai da kuma tafasin na jarabawa su muka yi amfani da su muka ɗauki kaza muka ɗauki kaza muka ɗauki kaza muka ɗauki kaza malam sani ashir Allah shi ne shaida muka zauna aka rubuta curriculum aka rubuta ne muka ce za mu buga malam sana musa ice baya son ɓata lokaci ba sai an buga ba nace ce to ya za a yi ice kana gamawa kana rubuta fulso ta kaje ka gaya mun zai kira karin bot ice kuma ni ne robot kana gama kalma ta karshe zan ce approved in ga wanda zai ce a'a kuma wallahi haka aka yi muka je rubutun hannu na karanta a karin bod ina gamawa suna musa ya ce a approved ya sha kunu shi nan magana ta wuce ba wannan zai ɗaga hannunsa ya ce shi tori a akwai kuskure ko gaba ɗaya ishe shi ne provost kuma ya karɓa da haka muka fara to ana nan ana nan tsarin da muka fara shine da ita a cikin takaddun malam shanu muka ɗauka Tsarinsu su shine da suke a jami'ar islamiyya shine hadisi da dirasatul islamiyya haka muka ɗauka muka fara 2002 bayan shekara biyu da farawa sai jami'ar bayar da suka zo duba mu da suka zo duba mu suka tarar da an ƙirƙiro sabon kwas wanda kwata-kwata ba a yin sama a wannan nahiya ta amurka aka yi tija-tija suka ce to gyaran da za su bayar shi ne su a wajensu da hadisi da jirasatul islamiyya duk ɗaya ne kuma yanzu ka'ida idan ɗalibi zai je jami'a akalla idan yan suke ne ko diploma sai ya kasance akalla ya yi kwas biyu saboda haka ku canza hadisi arabiya ko hadisi hausa ko hadisi turanci ya kasance dai a kwas biyu sai muka ce to ai akwai abin da yake wa hadisin hidima shine arabiya gwara da mu ɗauki hadisi arabiya sai aka ɗauka aka sa hadisi arabiya wannan ita ce memo ta academic secretary na wancan lokaci suleiman sale ya rubuta da ya rubuta aka gabata a kanin board nan ma da sassanin musa ya ce approved ba a tsaya an tattauna ba wani ita ce Suleiman Salisu ya rubuta wannan takarda saboda amana bayan shekara biyu sai muka sake gamuwa da wasu matsaloli cewa ya kamata ita wannan diploma ta hadisi tunda 'yan uwansu suna haɗawa da education to ya kamata a ƙara education a ciki to ranar ashirin ga watan goma sha ɗaya hijiran ma'aiki alaihi salatu wasalam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai masihiya sha biyu ga watan sha biyu dubu biyu da shida aka rubuta wannan memo kun ga ita ma ba buga ta aka yi ba wacce take ɗauke da bayanin cewar ya kamata ɓangaren hadisi a raɓa musu da education saboda idan sun fita za su fita a matsayin malamai a ɗauke su a ɓangaren koyarwa ranar talatin ga watan goma sha biyu hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas aka gabatar da nemo shi, cewa ya kamata ɓangaren hadisi a ƙara yi masa gata saboda kowane ɓangare ana yin principle amma ban da ɓangaren hadisi masu da'awar hadisi idan sun zo za su hadisi in sun zo da rizal wanda yake ba mai nauyi ba sai a ce sai dai su haƙura sai aka ce to ya kamata su ma a fara free diploma a wannan rana ita ma aka gabatar da wannan memo a kalmin gold aka yarda da shi aka tabbatar da shi shine har yanzu ake da diploma a takaice ke gaya muku a kai duk wannan tsawon lokaci diploma ta hadisi ana gabatar da ita ne a ƙarƙashin department na islamic studies saboda haka sai aka yi tunanin ya kamata tun da diploma nan ta fi da ɗaruruwan ɗalibai yanzu wasu manya ne ba irin ɗalibai na farko irin su malam sani alhani irin su malam fasihu muhammad dan binni su ne ɗalibai na farko to ya kamata a ce diploma nan tana da department shine ranar sha uku ga watan shida hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da shida ga watan shida 2009 aka gabatar da wannan memo a karin board wanda ya tabbatar da kafa department na hadisi wato diploma ta hadisi tana da wato department mai zaman kansa ta tsaya da mai maimakon a ce a wani department ake gabatar da ita to don kuma don baya kaɗan lokacin da muka fara sai zamto ba malamai daga ni sai malam muhammad aminu ke a lokacin shi malam sani ashir ba a tabbatar da cewa an ɗauke shi ba kuma a lokacin irin wannan abubuwan ba su yawa ba ban san inda za a nemo shi ba ina ta neman sa ban san inda za a nemo shi ba don a lokacin ban san inda yake ba 'yan shekarun baya dai mukan haɗu da shi a wajen karatun sa jiribin rawi a gidan malam su uba amma ban tun ya wuce ya tafi madina na daina ganin sa na rasa ma inda yake to shi ne akwai abokan mu sai muka yi musu musu magana akwai malam Musa Ismail akwai malam Mu'azzam sulman Khalid wanda ke malami ne abinci sai da shekara uku yana koyarwa ba ko a wannan bangare na hadisi ba ko malam mu'azzam Suleiman khalid sai da ya ga wannan bangare ya wadatu baya buƙatar wani ya zo daga waje ya taimaka masa sannan zai zo saboda haka a haka a haka abubuwa suka tafi wata rana a HOD ne yanzu sai aka turo shi da aka turo shi cewar shi ma hadisi ya karanta ko bai taimaka musu ce ba komai wanda ya turo shi ya isa ba wani abu ce kuma Allah da za a ɗauke ka amma dai ka zo ka ci gaba da abin nan malam sani a lokacin ya zo ce na ga wani yaro ah, na ce i e. na ce za a amfana da shi ce ko ce kwarai ce gaskiya ne ina ganin sa yana tashi yana kure kudu ba a ah, abin nan na ce kwarai da gaske na ce za a amfana da shi na ce ba komai ta yi ai tun da ka ce ba komai wallahi na ce wanda ya yarda da shi na aminta da shi wanda ya turo shi nan ana nan ana nan sai suka zo ma suka haɗe inda abubuwa sun mun yawa in kana neman baban gwale sa'an ashiru sa'an ashiru baban gwale nan aka rasa wane ne ya shodi waye ke ya shodi to da haka kuna gani yadda Allah ubangiji ke kama da taimako Allah ubangiji ya kama mana malam Isa Suleiman kafin nan Allah ya kawo mana malam basiru malam basiru wato ya yi shekara da shekaru don bayan gama jami'arsa da mu izo yi aikin bautar ƙasa kuma wallahi bari ku jona abu shi ma ku yi masa addu'a ina sudan aka buga min waya cewa za a ɗauki mutum biyu a sukul ɗinka dama ka ba da wasiyar cewar in ɗaukan ma'aikata ya zo a ɗauki wani kura islamic studies hadisi kuma a ɗaukan maka mutum biyu to yanzu mutum ɗaya za mu iya ɗauka ba za a iya ɗaukan mutum biyu ba wallahi malam basiru kun shi ya ce ya yadda ba shi da aiki ya ce ya yadda ina jin ban ta faɗa wannan kalma ba ya ce wallahi malam a ɗauki baban gwane na san ya fi da alkhairi wallahi Allah shi ne da haka muka yi shi ce a ɗauki baban gwane tun da fursa ta guri mutum ɗaya ce to a ɗauki baban gwane na fi yafi alkhairi kun ga shi ma bayan lokaci Allah ubangiji ya saka masa kuma shi ma ɗauki shi yanzu kuma kun ba tare suke yi inda wani sharri ne ko da ban faɗa ba haka nan wata rana zai fito kuma idan ya ji ba zai ji daɗi ba to saboda haka a wannan shine a tarihi a takaice wajen kafa bangaren hadisi a wannan makaranta saboda haka wato ba za mu manta da waɗannan mutane ba malam Yusuf uba Allah ya ji kansa shine wanda ya fara kawo wannan tunani malam Sula Musa shine wanda ya matsa yake dole sai an yi tunda alƙawari ne muka ɗauko wa malamin mu dole sai mun cika waɗannan mutane malam sani ashir malam isa suleiman malam basiru malam baban gwale su ne suka zo aka gina waɗannan abubuwa da kuma irin su malam mu'azzam to babban abin da ya kamata kuma kusa ne shi ne wancan karikalam da muka rubuta na farko sai ya bata da ya bata shine aka zo da malam isa suleiman da malam basiru zakirai da kabiru kofa yanzu wanda ake aiki da shi sun suka rubuta haka nan wanda aka zo za a yi NCE tun da yanzu proposal mu yana gaban NCCE wato hukumar NCE ta kasa, cewar za a fara NCE akan hadisi ku tsaya akwai abin da zan faɗa za a fara NCE akan hadisi to mun zauna da Kabiru Kofa da malam baban gwala hitsori da malam basiru na nakire da malam isa suleiman abin da aka wa lcce shine wannan abin da aka yi a baya aka ɗauka aka faɗaɗa shi aka gyara shi shi kai wa lcce abin da probus ke gaya mana shine lokacin da ya kai masu proposal na curriculum nce hadisi da nce quranic studies sai suka ce wallahi kun mana sabon sama da miliyan biyar idan za mu bayar ai mana wannan sai mun biya sama da naira miliyan biyar haka waɗannan mutane suka zo suka abin nan yanzu duk najeriya babu wata kwaleji ta gabatar da bukata tana so a bata dama ta yi NCC e a kan hadisi ko kan qur'ani sai wannan kwaleji kuma waɗannan da na ambata muku su ne suka yi wannan ƙoƙari dan ku ji ku san haƙiƙa dan ku yi musu addu'a abin da yasa nace karfi kwaikwayi ɗan qur'ani na bana ɗan qur'ani na bana sun zo sun yi biki an san duk abin da mutum ya Allah shi ya saka masa musamman idan Allah ya karba abinka amma yan qur'ani da suka zo sai suka ɗauki abin daga sama duk kwamitin da suka zauna suka yi aikin alqur'ani sai suka sha duk wani HOD da ya shiga wani bangaren alqur'ani an manta da shi duk wani din da ya tsangar da shi bangaren alqur'ani an manta da shi ba a yi magana su ba ba a ce sun komai ba ba wai su ake abin nan amma amma a faɗi al'amari yadda yake ko dan a ji wanda suka yi musu addu'a so kar ku kwaikwayi yan bana ko ba ta ba ku kwaikwayi yan bara da bara wacce yawa ita harka ilimi harka ce ta amana duk abin da yake na tabbas a tabbatar da shi duk wanda ya aikin kware a tabbatar ya aikin kware wannan shi yake nuna cewar an gamsu da abin da yake kuma wannan shi ke cewar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka baiwa za a gode masa domin hadisi ya tabbata duk wanda baya gode wa mutane ba ma zai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci ba wannan bangare yayi albarka a halin yanzu akwai ɗalibai guda uku ɗaya a jami'ar musulunci ta madina bayan ya gama difloma a nan digirinsa na farko hadisi na biyu hadisi yanzu na uku yana hadisi mallam hamza su akwai ɗalibai guda biyu su ma ƴan ajinsu ne akwai abdulbaki musa akwai jamilu muhammad kofa sun yi digiri na ɗaya a sudan akan tarbiyya digiri na biyu a hadisi yanzu na digiri na uku akan hadisi muna gaya muku ɗaya daga cikin waɗanda suke manya-manyan ɗalibai na wannan bangare shine akwai malam Sani limamu masallacin ɗorai malam Sani ai sun san shi to ina ɗaya daga cikin ɗaliban farko na wannan bangare akwai malam fasihu muhammad dan binni wanda ya yi digirinsa a biyu ke ya yi ina jin wata ma yanzu da tura amma kuna jinsa yana gabatar da shirye-shirye na da'awa a gidan rediyo shi ma ɗaya yana da cikin ɗalibai na farko na wannan bangare akwai ne Ali wanda shi ma ɗalibi ne a lokacin da aka yi gasar waƙe-waƙe waƙe-waƙe ne wannan hod shi ma ya gabatar da tasu anan. nan shi ma yanzu doktora yake a sudan to kun ga kenan wannan bangare Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa albarka ko muna fata kuma dukkaninku duk wanda ya zo inda da ya surutu ba to zan masa addu'a ne da malam sa ashir Allah ya sa wata ran shi ma ya daura dan a kira shi wani Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga muna so mu ce tubali na ginin sashin nazarin hadisi mai girma a wannan kwaleji ina amfani da wannan dama na isar da uzuri ga dr kabir muhammad kofa na sashin nazarin ƙur'ani ba su manta da alkhairun waɗanda suka kafa wannan sashi ba alhamdulillah ni ne na shugaban kwamitin tsare-tsare gaba ɗaya na walimar da 'yan ƙwar'ani sa'in suka yi idan ba a manta ba shekara ta biyu da ta wuce dukkanin shugabannin da suka kafa sashin ƙwar'ani an yi babban biki a kwal ɗin wannan kwaleji an girmama su bara sai muka ci gaba continuation muka yi muka girmama waɗansu ba su ba bana sai muka girmama shugabannin kwalejin da suka ɗaukar wa sashin malamai suka kuma tabbatar sashin ya ɗaya baɗi kuma insha Allahu ɓoyayyun mutane muke sa ran mu girmama wanda ba don su ba da neman sashin ƙwa'ani bai kai bantansa ba lokacin da aka kafa shi wannan shine abin da muka tsara ba wai mun ki girmama wani wanda Allah ya girmama ba ne a'a hasali ma waɗanda suka yi su muka fara girmama dukkaninsu kuma na tabbatar a ɗakunansu ko a ofisoshinsu akwai babban abin award da suke da shi wanda sashin nazarin ƙur'ani ya ba su domin godiya da girmamawa da kuma miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga hidimar da suka yi idan ban da karan shugabannin kwaleji tun da aka yi wannan ba wanda aka ƙara girmamawa domin mun ɗauka abin continuation ne ba sai mun ta maimaitawa yau an girmama mutum gobe a ce a ƙara girmama shi jibi a ƙara girmama shi ba Allah taimaki mai girma din muna neman afuwa wannan shine abin da aka tsara a wannan gaba ina gayyatar mai girma shugaban sashen nazarin hadisi malam abubakar abdulsalam kuma tun da ka san kai abokina ne minti biyu zan baka saboda lokaci to alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد من يمن ينبغي بعد الساعة ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ba wani abu zan faɗa dogo ba illa da farko muna matuƙar nuna farin cikinmu tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara muka haɗu a wannan waje kuma a bisa wannan munasaba ta sallamar almajirai yan hadisi da suka kammala da taya su murnar kammala karatu lafiya da kuma yin bankwana da su domin galibin in muka haɗu da su a nan wasu har abada ba za mu ƙara haɗuwa da su ba dan sun zo wata mu'amala kila za su tarar ko ba ma nan saboda uzuri na rayuwa ko kuma ta Allah ta yi halinta sannan kuma a gefe guda mu gode wa shugabanninmu wanda suka kai gauro suka kai mari wajen ganin cewa wannan abu ya samu tun daga samar da bangaren kamar yadda dakta ya bayani zuwa ga tabbatar da wannan taron wanda Allah ya sani mun mai mun matuƙar sha wahala wajen tabbatar da abu da farko abu a makarantar da ba ta mallakar ka ba dole kafin kai abu sai ka nemi izini an ba ka izini sa'annan kuma abin da ba kai kaɗai ne kake da haƙƙi a kansa ba to dole sai waɗanda kuke tafiya da su sun gamsu sun amince Allah ya sani ba za mu manta da shi daga Muhammad Kabiru ko ba wannan shine baban mu gaba ɗaya kawo zuwa kan malam Basiru Shu'aibu wanda dalilin da shi muka yi ta safa da Marwa wajen ganin cewa wannan abin ya tabbata da sheikh ah, muhammad sani ashir wanda kamar yadda malam ya yi bayani wasu bayanan ma ni ban san su ba sai yanzu na ji su a ah, shi ma tun daga lokacin da muka zana foundation na wannan taron muka rubuta wasiƙa kuma muka da izinin sa ya kuma ba mu support da dama to amma saboda karancin lokaci da kuma shagulguna da suka yi yawa ba a samu an yi fantakta ɗinsa ba amma duk da haka yana mutaba'a yana sana da abin da ake yi kuma ni a wajen sana da gaji wannan aiki don haka ban taɓa manta da shi ba ga babanmu a shekar Dr. Muhammad Adam wanda ba mu taɓa yin taro ya sani ko ba mu gaya masa ba face sai ya kun sani kuma Allah ne shaida da kuma taimako da agaji da yake bayarwa dangane da abin da ya shafi tafiyar da wannan shu'uba ta Qur'ani science da Islam da kuma hadisi studies to gaskiya muna matukar gode masa da yi masa kyakkyawan fata na alheri ga aminan mu kuma abokanan mu yayyan mu su Sheikh Aminu Sadi Gabari ga Askin HOD na Qur'ani science a Malam Muddassir Ahmad ga babban dan uwa kuma yaya academic secretary abubakar yunus da ya kuma irin su malam naziru na examination office da sauran malaman duk da ban ambata ba sai kuma ƴaƴanmu kuma almajiran mu ɗaliban hadisi wasu su shekarun mu ɗaya da su musamman ni da nake na ƙasa a shekaru wasu kuma mun girme su wasu sun ma girme mu a shekaru a ah, to gaskiya ni ban taɓa yin ɗaliban da na ji daɗin gudanar da mu'amala ta kungiyar hadisi da su ba irinsu Ta rike amana kwarai da gaske kwabon mu baya ciwon kai sai dai masu je su samu sa'an nan kuma da kazar-kazar da kokari duk da cewa akwai wasu da ba sa motsawa amma waɗanda suke motsawa ba taɓa kawo karar cewa wani da wani ko wancan da wancan ba sa yi ba to gaskiya mun gode wa Allah kuma mun gode muku ina ba ku shawara kuma ku zarce akan wannan kyakkyawar ɗabi'a ta ku sai abu na kusa da karshe a watakila wannan shi ita ce dama ta ta karshe da zan tsaya a gaban ku in yi magana a matsayina na shugaban sashi to ku yi haƙuri da mu tun lokacin da aka ce Allah ya jarrabe ka da mutum kai ma Allah ya jarrabe shi da kai to sai ka yi haƙuri kun ɓata mana rai a wurare daban-daban mu ma su kila mun ɓata muku rai a wurare daban-daban ba ma mun zo ranar da wataƙila ba za mu sake haɗuwa a irin ƙarƙashin wannan inuwar ba sai dai Allah ya so a wani wajen da ba to na ɗaya ina muku nasiha da kuma wasiyar ku yi iya bakin ƙarfin ku sa Allah a cikin lamarin idan kuka sa Allah a cikin lamarin ku to Allah ba zai gaza taimaka muku ba na ɗaya kenan na biyu kuma ina ba ku shawara duk wanda yake da damar da zai ci gaba da yin karatu da sunan neman ilimi na shari'a da addini da kuma kiyaye mutunci da samun sana'a to kada ya kasa a gwiwa wannan ita ce wasiya ta kuma a madadin da baki ɗaya malaman sashi sa'an nan kuma sai abu na ƙarshe Allah ya sani idan kowane ɓangare yana koyar da dabaru na koyarwa da kuma sanin makama ta aiki to mu ɓangaren mu bayan nan kuma yana matsantawa akan lallai sai ka yi ibada da abin da ka koya tunda duk abin da muke koya muku ibada ne to mun tsora muku shi a wuyanku kuma amana kuma biya yafe ba in kuka tozartar da wannan amana wasu ku sun zo daga ƙauyuka ne 'yan uwanku suna can suna jiran su to ku ji tsoron Allah kada ku yi kada ku koyar da jahilci ba ne muka ba ku wani haska muku fitila ne akan mun nuna muku hanyar da za ku uku da ilimi kun ga wannan daurar dai ka ita ishe ku misali mun sha wahala abinda muka kaddara daurar za ta ci kusan naira dubu ɗari tara da wani abu a lokacin da ko naira ɗari tara ba mu da ita muka zo kuma da taimakon Allah da jajirce wasu ɗan uwa ƙungiyar hadisin muka dinga gudanar da abu ɗalibai suka tara abin da bai bai kai dubu ɗari biyu ba aka kashe musu sama da dubu ɗari da tamanin a foto alban da wasu abubuwa nasu iya abin da yake hannun su ala isa ba na jin ya kai dubu ashirin to amma shi ma ya yi ƙoƙari da guminsa ije in nemo ɗan wani abu wanda da kansa ya nemo ya kuma sa su a ciki aka yi ta maya mu da fatima muna namu sannan malam tabiru ko fa Allah ya saka musu da alkhairi ya je nemo mana taimako a wajen honorable Abdurrahman Kawu Sumaila wanda da wannan taimakon ne da tallafin muka dan samu muka sace motsawa sa'annan baba Allah ya saka mata da alkhairi malama Hafsa ta da raki ita ma sai na ta iya bakin kokarin har zuwa jiya ta dan samu dan abin da ba a rasa ba muka hada da nima abin da aka samu a wajena muka gudanar da wannan tara tun daga farkon daura har zuwa yanzu amma mun ji jiki sai dai mun gode wa Allah subhanahu wataala ko da a ce mun yi biki bikin bai armashi ba to mun tabbatar da cewa in dai Allah ya taɓa aikin mu na wannan karantarwar da muka yi muka koyar da hadda da kuma tasirin ta wajen kiyaye ilimi muka koyar da sharaf na malaman hadisi wanda a ciki aka koyar da tadwin sunna aka taƙaice mutum iya abin da ya karanta a hadisi sa'annan muka zo muka bada darasi mai zaman kansa akan gwagwarmayar malamai da ƙoƙarin da suka yi wajen ciyaye suna a nan sama aka ba da shawarar yadda za a ɗau wannan karatun sannan aka zo aka tuna wa mutane turaf na harshen larabci da yare na hausa ma aka zo aka yi nishaɗi na waƙoƙi da sauransu yau kuma babban malamin mu kuma ɗan uwa aminu malam lawa abubakar ya zo ya gabatar da sako na musamman akan mahimmancin littafi da kiyaye ilimi to dan Allah dan uwa ku yi kokari ko da a ce ka manta abin da ka koya a shekara ta ɗaya da ta biyu ka manta wayannan abubuwa kuma amana ce Allah kuma sai ya tambaye ku akan wannan to ku yi iya bakin kokarin ku ku kiyaye wannan ina muku kyakkyawan fata na alkhairi kuma insha Allah mu dai ta bangaren mu duk wanda ya yi da mu ya ci naman mu ko ya zalunce mu da wani nau'i na zaluncin da mu sani ba mun yafe masa tare da ya masa wasiyar ya kiyayi gaba ya yi kokari kuma ya gyara tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata wa mutane zato mu ma akwai wanda muka yi masa abu bisa kuskure musamman akwai jarabawa malami zai iya shiga cikin wani yanayi ya masa jarabawa kila ya yi kuskure ko labin coordinator ya kuskure ya jefar da sunanka alhali kafi. ko bangaren jarabawa su yi maka kuskure ko ka zo neman wani abu ko wani bayanin da Allah ya sani kana da haƙƙi a kai amma kuma a ƙi baka dama saboda wani dalili daga cikin dalilai na aiki to muna neman da Allah duk wanda aka bata masa yayi haƙuri kuma ya yafe sa'annan kuma iyayenku da wasu daga cikin suka halarci wannan wuri muna muku bishara da cewa mun yi iya bakin kokarin mu wajen ba da karatu da tarbiyya idan aka ga mutum ya canja to wallahi ba koyarwar mu ce. ba wani malami daga cikin malamai da ba ma sa ido mu tabbatar da abin da yake koyawa wa ɗalibai to wannan shine sakon mu kuma wannan ita ce wasiyar mu kuma muna yi muku kyakkyawan fata da kyakkyawan zaton cewa ko da kwakwalwarka a toshe take a nan insha Allah in ka tafi gaba Allah zai buɗe maka kwakwalwarka ku sani cewa ilimi baiwa ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama amma daga cikin sharuɗan kuma sai zuciyarka ta zama mai kyau da fatan Allah ya sa yadda muka haɗu nan kuma mu haɗu a gidan aljanna su wanda suka taimaka mana ta ma'ana ko ta madda Allah ubangiji ya sa aljanna ya ce mako masu ba zan manta da malam Aminu sunna TV ba gashi nan da malam Abairu da shi da yan tim dinsa na social media da suke ɗaukar wannan abu suke yaɗa wa duniya Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah da haka muka taho ƙarshe-ƙarshen wannan taro muka zo gaba ne mahimmanci ita ce gabar yabawa waɗanda suka yi hidima wato gabar ba da shahadat wato ga waɗanda suka yi hidima ko dai daga ɗalibai suka jagoranci ƙungiyar ɗaliban wannan sashi ko daga malamai da 'yan jaridu da muka kasance da su a nan ko daga waɗanda suka gabatar da laccoci a wannan taro ko ga waɗanda suka kafa wannan department ko din da hod da kuma shauran dukkanin ɓangarori muna da gaɓoɓi guda biyar na raba waɗannan kyaututtuka waɗanda za mu gayyata domin su raba wannan kyaututtuka guda biyar ɗin sun haɗa da dr sani aikir dr muhammad adam mai girma wakilin hakimi mai girma wakilin kawu sumaila da kuma dr kabir muhammad kofa su ne za su raba kyaututtuka ga waɗanda allah ya shaidar mana da hidimarsu aka rubuta wannan shaidun karramawa gare su hakika duk wanda aka ba wata shaida idan da muna da abin da za mu bashi na yabawa sama da shaida to da za mu bashi amma iya abin da za mu iya shine mu bashi shaidar mu raka da jazakallahu khairan ba mu da wata kalmar da za mu nuna ta godiya ko wani aiki da za mu nuna na godiya da ya wuce haka Ah, insha Allah yanzu za mu gayyaci Dr. Sani Aishir wanda Dr. Sani Aishir malami ne a wannan sashi yana cikin malamai na farko-farko kuma ya jagoranci wannan sashi wanda malam Abubakar Abdulsalam daga hannunsa ya karba yanzu kuma malami ne a sashin nazarin addinin musulunci da shari'a na jami'ar Bayero ta Kano kuma ɗaya daga cikin wakilan Santa for Quranic Studies domin ya raba wa wakilan ƙungiyar ɗalibai su na girmamawa dr muhammad sani aishar bismillah waɗanda zai miƙa wa shaidar su ne ishaq sulaiman usman da binta falha da kuma yahya idris hussein waɗannan ɗalibai sai su matso kusa domin za a eh, domin za a miƙa musu waɗannan kyaututtuka ishaq sulaiman usman shugaban ƙungiyar ɗaliban hadisi sharif wanda yanzu nan shugaban sashen ya faɗi hidimomi da ƙoƙarin da ya yi muna roƙon allah ya saka masa da alkhairi ya sa albarka a rayuwarsa sai yahaya idris hussein sakataren wannan ƙungiya yahaya idris hussein to mataimakin shugaba malam yahaya idris hussein muna roƙon allah ya sa albarka a rayuwa sai kuma binta binta talha shugabar mata ta wannan ƙungiyar ɗaliban hadisi Allah ya sa albarka dokta mun gode Allah ya saka da alkhairi wanda za mu gayyata na biyu domin mika waɗannan kyaututtuka shine Dr. Muhammad Adam Abubakar a tarihi an faɗi shine shugaba na farko ga sashen nazarin alƙur'ani kuma shugaban tsangayar nazarin alƙur'ani da darussan musulunci wanda sashen nazarin hadisi yana ciki wanda kuma na faɗa a jawabi na ɗazu kusan ba wata tsangaya da bai shugabanta ba a nan legal wanda zai miƙa wa kyaututtukan na ɗaya shine malam muhammad sani ashir wanda yanzu nan muka gama jawabin falalarsa a wannan sashi to masha Allah malam Muhammad Sani Ashir wannan kungiyar ɗalibai bayan godiya ga Allah suna godiya ga wannan hidima da aka yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ya kuma fi mu da hidimar da aka yi wa sashen daga nan sai honorable abdullahi ahmad yola wanda yana ɗaya daga cikin masu ba da hidima da taimakawa sashin nazarin hadisi hmm. to masha Allah ga wakilinsa nan ya karɓa a madadinsa daga nan sai Dr. Muhammad kabiru muhammad al-kufaru abu usama ah, kun san akwai abin da ake cewa three star general a ah, three star general ne so biyu yana yin din na school of islamic and quranic studies yanzu kuma ya yi din na roƙo na School of Early Childhood and Primary Education yanzu kuma ya zama zaɓaɓɓen din wanda kwaleji ta ce ko zaɓe ba za a yi ba ko ta general kenan Allah ya fi mu yabawa da hidimar da aka yi sai malam Yusuf Muhammad Imam din na wannan angaya tamu wanda to alhaji basirin tarauni kaga kai kana da kyautarka to amma dai tun da kai din ya turo Allah ya kimi bawa da hidimar din ga wannan sashi Allah ya sa albarka masha Allah dokta muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya fi yabawa da hidimar waɗanda suka yi wannan hidima sashin ya ba su shaidun karramawa Ah, na gaba shi ne wanda za mu gayyaci wakilin hakimi domin ya raba wannan shaidu ga resu wakilin hakimi na ya girma wakilin hakimi zai miƙa wannan shaidu na karramawa ga malam muhtar yusuf malam muhtar yusuf malam muhtar yusuf allah ya sa albarka sai malam aminu wakilin sunna tv wanda tun da aka fara makon hadisi kullum yana tare da mu cikin rikodin shi ma wannan sashi ya ba shi shaidar karramawa sai dr adam usman ningeri dr adam usman an ce ɗansa abdalla yana nan abdalla ɗan matashi ne ɗan shekara goma sha biyu sha uku amma yana cikin wanda suka ba da gudunmawa a wani waƙe ko? sosai ko masha Allah ya wakilci mahaifinsa ne sai malam ahmad suleiman garin babba malam ahmad suleiman garin babba shine ma'ajin fayilillukan wannan sashi gaba daya don haka idan aka zo karɓar rizal aka ji fayil shuru to malam garin babba kalubale sai muhammad abairu zakar raki daga masu ɗaukan wannan shiri su watsa a social media shi ma sashin ya yaba da hidimar da ya yi amma abin mamaki ban ji ana yin ba ko ko bida ce bida ce kabbara idan an girmama mai girma a to ku yi mana dan mu dan dinga jin kuna jin daɗi a eh wanda za mu gayyata yanzu shi ne sabon zababben shugaban sashen nazarin harshen larabci malam aminu saji gabari malam naziru shu'aibu daga ofis ɗin jarrabawa wanda kuma shi ne yake rubuta transcript na ɗaliban hadisi masha Allah malam ahmad salisu ibrahim malam ahmad salisu ibrahim daga to mukida sunan ne in an faɗa sai in ji kamar wani shiri ne a goye masha Allah sai kuma sabuwar zaɓaɓɓiyar shugaban sashen nazarin harshen turanci al'ustaza nafisa nasir sabo ita ma sashin nazarin hadisi ya girmama ta domin dukkanin tarurrukan da suka yi takan zo ta halarta haka kuma muna fatan malamin turanci mai kyau za ki turo wannan shekarar tun da da ke kike ɗauka yanzu na san watakila aikin ofis zai hana ta zuwa e kin ji dai ɗaliban hadisi suna turanci kamar a ingila yawwa ba a koya muku kabbara da turanci ba ne <laughs> masha Allah sai ustaza balaraba uwais ustaza balaraba wai ita ma daga english department tunda aka fara wannan taro kullum ita ma tare da ita ake kasancewa a wannan waje sai alhajja maryam bature to ita maryam bature a ofis ɗin kuɗi take ina jin takaddun hadisi suna fitowa da wuri masha Allah Allah ya sa albarka alhajja maryam bature Allahu akbar to mai girma wakilin hakimi muna godiya Allah ya saka da alkhairi da wannan hidima da aka yi Allah ya cika a mizani wanda za mu gayyata domin ba da kyaututtuka a yanzu shine uba alhaji muktar kwaru wakilin honorable suleiman abdulrahman kawu sumaila zai fara miƙa shaidar karramawa ga academic secretary na wannan kwaleji malam abubakar yunus wanda duk ɗalibin da aka ɗauka a kwaleji sai da ya sa hannu sannan aka ɗaukar duk kuma wanda za a yayi sai ya sa hannu sannan ya yayu eh sosai kuwa Allah ya ƙara girma Allah ya cika kyakkyawan zato sai eh, malam basiru shu'aib wato malam basiru shu'aibu shine uba ga waɗannan ɗalibai wato level coordinator wanda dukkanin matsalolinsu wajensa suke zuwa shi kuma shine a tsakaninsu da department da college sai dr muhammad adam abubakar Dr. Muhammad Adam Abubakar. Dr. Muhammad Adam na ce ba sai an faɗi falalolinsa ba, dama kowa ya gani masha Allah. Allah ya sa albarka Allah ya fi mu shaidawa. sai kuma shugaban sakin malam abubakar abdulsalam abokina malam abubakar abdulsalam malam sani shirin hakika malam abubakar abdulsalam bai baka kunya ba inda ka bari nan ya dora kuma sai ci gaba da aka samu muna godiya da hidimarsa muna roƙon Allah ya fi mu yabawa ga tsayawarsa da jajircewarsa ga wannan hidima muna godiya Allah ya saka da alkhairi ne babana kuma dr kabiru muhammad kofa eh to ni dai na san babana ne na gaske tun usuri, kuma har yau zai mika shaidar girmamawa ga malam lawan abubakar shu'ai gadon kaya ba ku sa gadon kayan ba ya shahara da ita ai ya shahara da gadon kayan masha Allah Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka sai malam gani Musa kumar ya print malam gani Musa to printin yake yi amma yana taimakawa sosai a wannan zashi ba za ku gane taimakon ba amma ni na sani Allah ya sa albarka sai gwani mudassir adam gwani mudassir adam malam kamil bari mu baka ka karɓar wa gwani mudassir ko Allah ya baka albarkacin alƙur'ani tunda kaga kai hausa kake karantawa yawa Allah ya sa ka gama PhD nan ba ɓata lokaci insha Allah Allah ya sa albarka sai malam Izzuddin Yusuf Uba Malam Izzuddin Yusuf Uba is a friend of the department shi abokin department ne Eh, malam baba ali student affairs officer of the department yawa sai kuma ta yawa abubakar muhtar salisu a ɗan ne raba shahadar girmamawa bala kila shi zai comment a kanta sai bakan daman shaidar karramawa da aka bayar a wannan shekara guda biyu na farko an ba da shi ga shugaban wannan kwaleji mai albarka dr garba shehu wanda sakamakon ɗaurin auren ɗan amininsa wanda shi ne mai karɓar auren shi ya hana shi kasancewa tare da mu wanda za mu roƙi dr muhammad adam abubakar ya karɓa a madadinsa insha Allah. Allahu akbar yawwa to kun ga wannan na ƙarshen kun kwalinsa ma da ƙyar yake buɗuwa kafan dago ya kare eh? ah, shi ne honorable suleiman abdulrahman kawu sumaila ofr wanda alhaji mutaru kwaru zai karba a madadinsa ba a yi kabbara ba Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka za a yi haƙuri dole a gaban barakwai duk wanda aka zo aka karɓa ba a ce komai ba amma a yi haƙuri kun san tsoho wato yawanci ba ya jin kunya sai dai a ji kunyarsa kuma muna matuƙar gode wa ubangiji mabuwayi muna alfahari da Allah ya arzuta mu da shugabanmu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sani da wahala in ce akwai shekarar da ta buɗe mana da alheri fiye da wannan domin a buɗe ta da maganar da ake ganin cewar babu ikita, domin duk magana babu kalmar Allah da littafin Allah banta kuma aka sumince shi aka kuma zinance shi da faɗar shugaba Muhammadu Rasulullah to Allah ya sani muna matukar godiya da alfahari da wannan matsuguni da kuma wannan makaranta kuma na yi matuƙar jin daɗi yadda aka fito da tarihai musamman maganar da aka yi akan shi ah, tsohon robot Dr. Silam Musa duk abin da ake bukata ga ɗan adam ya zama yana yin abu don Allah kuma ko a yanzu mun ga irin ci gaban da aka samu a nan sa'adatin ne so tuni zan yi muku ku matasa da iyaye mata dama ibadar ku ce wajen tarbiyya ya kamata ku sani iyakar abin da rayuwa ta yadda da shi a hausance yadda duk mutum ya shimfiɗa a duniya haka zai kwanta da shi a kanta wasalamu alaikum muna godiya dokta To, a nan sai jawabin godiya daga shugaban kungiyar ɗalibai kuma na hahanga ban gano shi ba? To, ada na tsallake. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina miƙa godiyata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon gabatar da wannan taro na walima da aka yi ƙarshen wannan daura lafiya Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya mai da kowa gidansa lafiya a zan yi amfani da wannan dama wajen yin godiya ga malamanmu musamman a malam yusuf imam wanda yake shine din a wannan ismi da kuma kakanninmu guda biyu kakanmu na farko a dr kabir kofa da kakanmu na biyu a sheikh sani ashir allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu lafiya allah kuma ya saka musu da alkhairi sannan zan ƙara da godiya ta ga babban mu wanda yake shine malam abokan abdulsalam da kuma uba ga wannan kisimi namu a malam basiru sha'ibu duka allah ya saka masa alkhairi ba zan banta kuma da sauran malamanmu ba waɗanda suka koyar da mu a wannan makaranta mai albarka irin su malam aminu sani da bari da sauran malamai irin su malam Muktar wanda ya dauke mu madda ta mirasi Allah zai ya saka musu alkhairi kuma Allah mai da su gidajen su lafiya sannan kuma yana ƙara godiya ga a shugabanninmu ofisas na Sudan Affairs irin su malam Izudin irin su malam Ahmad Garin Babba irin su Baba Ali su ma ina masu addu'a da fatan alkhairi akwai irin su malam zamiru waɗanda ke a ofishin jarabawa duk su ma muna godiya ga su Allah saka musu da alkhairinsa sannan kuma ɗalibai yan uwa da suka ba mu haɗin kai wajen gabatar da wannan muhabara Allah saka musu alkhairi Allah kuma ya mai da su gidajen su lafiya sannan kuma shugabanni na kungiya waɗanda da haɗin kansu ne da wasu aka samu damar gabatar da wannan tazuka naku Allah saka musu da alkhairi sannan kuma a nafiya da zan yi wa ɗalibai kamar yadda shi malamin abokan abdulsalam ya musu cewa wannan ya zanto cewa kamar kafa dan bani kamar gini ne ka fara a kan karatunka ka ɗauka cewa ka gama da diploma ka ɗauka cewa kai yanzu ka zama wani bahawu a ilimi cewa ba za ka je ka ci gaba da karatu ba yana so a ce an kokari an je an ci gaba da karatu kuma sai a nemi yadda Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙara tsarkake zuciya wajen yarda Allah subhanahu wa ta'ala akan karatun saboda idan ya zato cewa baka nemi yarda Allah ba kana jin kai wani ne ko kana jin cewa wannan karatun da kake da shi kafuwa ne to shikenan sai da Allah subhanahu wa ta'ala bai sa maka albarka a cikin karatun a karatun ba kuma albarka da Allah ya sa maka sai ga cewa a e, e, neman albarka Allah subhanahu wa ta'ala sai cewa suranka ya kai inda baka yi tunani ba saboda kayan niyyar Allah amma da abin da baka nemi da Allah ba shikenan sai Allah ya jada ka da tunaninka da kuma dukkan wata dabaraka duk abin da zaka yi maka nema zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai malam ya shi ma wanda shine ya yi mana karantin, da wannan abubuwa da kyaututtuka wanda da shine ya mana su a Allah ta ka masa kai shi ma Allah ya mai da shi gida lafiya da karshe a ina nasiha ga talibai na mu to ina tun da ake da wani godiya to ina jan hankali ga ɗalibai na ƙasa da mu waɗanda ke yan halittu a yanzu a su gane ya zanto cewa su ƙoƙari wajen karɓar wannan ƙungiya ya zanto kuma cewa su aiki fiye da irin aikin da muka yi Allah fata kuma alkhairi kuma Allah mai da kowa gidan gida lafiya sannan kuma akwai hoto album da za a raba a can skulin yanzu idan an gama wannan tare insha Allah za a je a raba wannan hoto album din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah a ƙa'ida yanzu addu'a kawai zani amma hod ya ce min a bawa malam sani ashir ya yi magana minti biyu ga kuma alaramma daga maiduguri takanas ya zo don wannan tilawa to don wannan taro don haka ni zan haɗe su malam sani ashir da alaramma su zo tare sun san yadda za su yi malam sani ashir da alaramma su zo tare sun san yadda za su ala ramma bismillah ala ma isma'il daga maiduguri idan sun gama kuma sai su rufe taron da addu'a الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه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 da kuma wakilin mai girma mai bawa shugaban kasa shawara akan al'amuran majalisa a manya-manyan daftoci malamai yan uwana ɗalibai assalamu alaikum warahmatullah a tsakani da allah lokaci ya yi nisa kuma ba daidai ba ne a yi ta jan mutane har a faɗa abin da ba zai musu fa'ida ba kawai abu ɗaya nake so in ce muku ɗalibin hadisi ya sha bamban da sauran ɗalibai a kowane fage ba don komai ba shi ne yake darasin zancen wanda Allah ya zaɓa ya tsarkake ya gyara ya tsabtace masa harshe ya tsabtace masa ɗabi'a ya tsarkace masa zuciya ya wanke masa idansa sallallahu alaihi wasallam so wanda yake darasi da nazari a zancen fiyayyen halittar Allah ya kamata a ce ya ta bamban da sauran mutane a cikin rayuwa don haka karanta ilimin hadisi ƙalubale ne ga mai karanta shi ba wai shi ba babi bane na alfahari ba ba daidai bane dan kayi hadisi ka zo kana alfahari ba ni a tawo fahimtar ilimi ne na Allah wanda ya irin Allah kuma dan lahira ake wanda ya kayan lahira kuma ba nasa bane ne zo ita alfahari iya takama ana kiransa dokta ko wata tsiya yana kuma kumbura ina ganin kama akwai hadari a cikin rayuwa kamata ya ce idan mutum ya ilimin hadisi a gan shi da tawazu da kaskantar da kai da san Allah da san bayin Allah da tsantsar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwaikwayonsa a cikin ɗabi'unsa ya ka fahimtar wannan shine ya kamata a ce ɗalibin hadisi ya zama namiji ne ko mace eh, kuma ba wata kalma da zan ƙara muku illa iyaka wannan ɗin kar ku ɗauki wannan ya zama abin alfahari wallahi ilimi amanar Allah ce wallahi wallahi duk wanda ba zai ji tsoron Allah da wannan ilimin ba wallahi yayi asara wallahi yayi asara wannan ilimin na Allah ne na zuwa lahira ne ba na nunawa bane a duniya ba Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka iyayen mu Allah ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah aran ma karanta qur'ani kai addu'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن عطلا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عفاني فإنك غفور رحيم ربنا ربك أعد من ذريتي بواد غير ذي زمع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبعين مبعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نصب دعوتك ونتبع رسلك أولم تكونوا أقسمتم من قول ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشي وجوههم النار ليجري الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الحمد لله da haka muka zo ƙarshen wannan taro فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم